sai ta mai zagi wani kukan kura ta yi ta kai masafina bugu kafin ka ce me sun sarke da kokawa duk da sumna na shan wahala tun da karfi ba ɗaya ba amma ta ki saduda haka take ramawa har tawul din ya sunce a jikinta ta sake komawa tsirararta Safina da ke hanyar shigowa ɗakin jin abin da ke faruwa na dambatuwa ta yi saurin shigowa da gudu ta karasa ta shiga kokarin raba su hakan yasa suka yi ta bige ta a banza amma haka ta yi nasarar shiga tsakaninsu tana faɗin wai me yake damun ku ne da safiyar nan ma wani kallo basma ta mata dan ita kaf a gidan nan babu wanda take abin arziki da shi tace ina ruwanki ki bar ni na koya mata hankali mana yar iska marar tarbiyya safuna da ke daura tawul din ta ne ta kalle ta tace kura da ce makare maye ke tarbiyyar ce da ke ballaga zama irin ki? da gudu ta sake yowa kan safunar sai kuma ta tsaya cak sakamakon tunowa da Khalid wani murmushi ta sake ta jinjina kai ta ce za mu haɗe a gaba kin ci sa'a yau zan hadu da masoyina juyawa ta yi ta shige ban ɗakin ta rufo don yin wanka girgiza kai safina ta yi ta ce Allah ya shirya ku shirin addinin musulunci juyawa ta yi za ta fita safina ta bi ta da harara tana faɗin tare da ke ko juyowa ba ta yi ba bare ta kula ta har ta yi ficewar ta a ɗakin Allah sarki wannan kenan bayan awa ɗaya cike da kulawa take sake rungumo tsohuwar a jikinta tana murmushi inda take ɗan motsa laɓanta tana mata raɗa wallahi kaka idan kika yi shiru jaka ku goma zan baki yanzu yanzu gyara zama tsohuwar da ta ce hmm. cike da tabbaci idanuwanta na kan Khalid da shi ma yake kallon su da kulawa da kowanne motsin su tace na rantse miki da Allah kakata kallon Muzaffar yayi da ke gefen su yana tunanin yadda za su kare da kakar bayan tafiyar Khalid ya ce ka tabbatar an duba su a asibiti washe baki yayi ya ce eh yalla bai ai a can muka kwana ma Haɗa idanu da suka yi da tsohuwar ya sa shi sadda kanshi. Cikin raunanniyar murya Basma ta ce, Kana ta faɗin kuka kwana, sai da ka kai mu fa tafiyar ka kai, ni ce na kwana a asibitin. Kallon juna suka yi inda Muzaffar ya ayyana, kutumar bala'i, Khalid kam yana ma fuskantar Basma, kallon kamar ya taɓa ganinta, don haka ya kalli Muzaffar ya ce, Kamar ka ce? Da sauri Muzaffar ya ce, A'a, ai ga gidansu nan, makwabtanmu ne, sai dai Basma yarinya ce mai kirki wallahi, da taimakon manya, da na kira ta ne ta zo ta taimaka mana muka kai ta asibiti baka ga yanda ta daga hankalinta ba kallon shi basma ta ta fara murza idanunta kamar mai kuka ta ce don Allah ka daina kokarin saka ni jin nayi wani abu ni ma fa kamar kaka ta ce sai kawai ta fara shesshekar kuka a sanyaye ya furta Allah ya bata lafiya kallon muzaffar yayi yana mikewa ya ce zan koma sai mun yi waya mikewa yayi shi ma yana faɗin to yalla an gode Allah ya biya ta kasan idanu ta shiga bin komai na jikinsa da kallo gashi kuma mutum ma abocin son kananan kaya haka kawai take jin komai na shi birge ta yake ganin ya dan nufo inda suke zaune ita da kakar ya sa ta sadda kanta idanuwanta a kasa kuɗin da ya ciro daga aljihu ya dare a gaban kakar ya ce a siyi magani ta kasan idanu ta kalli kuɗin a da tana ayyana wow maganin lafiya da wannan kuɗin yana juyawa ta sake raka bayan shi da idanu sai da ya fita Muzaffar ya mata alama da hannu cewa ta biyo su. Jinjina kai ta yi tare da ɗan ture tsohuwar daga jikinta. Ta ce to kaka sannu da kokari. Kuɗin ta ɗauka tana irgawa tsaf ta soke su a cikin breziyanta sannan ta miƙo wa tsohuwar goman da ta yi alkawari ta ce kaka gashi a ci goro. Lalbawa ta idan ita ba gani take ba ta ce to nan. a lalle kin cika alkawari ta faɗa tana shinshina kuɗin ficewa basma ta yi daga ɗakin ta same su tsaye a waje Khalid na shirin shiga mota tace bai dakatawa yayi yana kallanta amma bai ce kala ba kanin haka Muzaffar ya juya ya koma ciki yana sake mishi sallama Basma kuma kanta sadda kanta ta sadda tana wasa da shararren hijabinta tace bai dama ina so mu yi magana ne tsare ta yayi da idanu yace jikin kakar ne girgiza kai ta yi sai kuma ta nuna mishi sai kuma ta nuna mishi ko bencin da ke kofar gidan ta ce idan ba damuwa don Allah ka zauna Kankance idanu yayi da sigar mamaki ya sake kallanta sosai sannan ya kalli bencin da ɗaurarriyar muryar shi da ke nuna ba wasa ya ce lafiya dai ko ba tare da ta kalle shi ba ta ce lafiya lauyan labai don Allah na ce fa a jira zuciya ya sauke mai nauyi kafin ya maida murfin motar ya rufe a sanye ya shiga takawa har ya karasa inda ta nuna mishi yi irin zaman nan kafa ɗaya a kan cinyar ɗaya kafar yana jinjina makullin da ke hannun shi kallanta yi sanda ta zauna akan wani dutse da ya tangale a kofar gidan yace um mm, kamar wata 'yar islamiyya, haka ta sinne kai cikin ladabi da taushin murya ta ce yalla bai dama ina so na faɗa maka ne sai kuma ta sake kanta tana kame kame Don sosai gabanta ke faɗuwa sakamakon kallon da ta ji idanuwan shi na mata shirin da ya ji ya sa ba tare da ya ɗauke idanuwan shi akan ta ba ya ce mm, cikin rawar murya ta ɗora da dama wai muzaffar ne yake bani labarin halin da mamanmu take ciki na tau sai kawai ta fara share hawayen karya tana ci gaba da faɗin na tausaya mata sosai shi yasa ji ina so in a hankali ya ɗauke kanshi daga kallonta yana ɗan murza gaban goshinsa ya ce ina jinki kina me a kunyace ba tare da sun haɗa idanu ba ta ce ina son ka dan na zama ta biyu da za ta rinka kula da mamanmu gyara zaman shi yayi yana washe bakin shi wato zai iya cewa babu wata ya mace a duniya da ya ji lamaranta ya burge shi sama da yarinyar nan kiran mahaifiyar shi da mamanmu da ta yi sannan daɗi da kari tana son shi don ta taya shi kula da maman shi abubuwan nan guda biyu sun burge shi matuka ta yanda ya ji idan har zai dubi wata ya mace da ya aure ta to ita ce yanda yaga tana kula da kakar Muzaffar wace ba su da wata dangantaka da kuma yadda ya ji Muzaffar din na yabanta sai ya ji yana jinjina kai tare da sauki ajiyar zuciya ya kalli inda take zaune ya ce am me ma sunanki a sanye ta ce basma kallon tuhuma ya mata ya ce basma ke ce na gani jiya a can tare da muzaffar da sauri ta girgiza kai ta ce a'a ina ga dai kama saboda muna da yawa a gidanmu ina da yayyo mata da kannai da yawa kwabe baki yayi irin oho sannan ya nisa ya ce ambasma. na gode da soyayyarki gare ni sai dai ki hakuri ba zan iya karban soyayyarki ba aladabta ce me yasa ban maka bane wani wani malalacin murmushi a ran shi ya ayyana eh baki min ba in dai ta wajen yadda nake son matar aure na ta kasance ne to mun ko ina son mace mai aji bayyana min soyayyar ba laifi bane sai dai ina son macen da duk yanda take so na ya zamana ta gagara faɗa har sai idan ni ne na fara sannan ina son macen da zan aura ya kasance na ji ta a can kasan kasan zuciyata naji idan na ganta gabana yana faɗi ko da babu dalilin faɗuwar tashi hakan zai bani damar fifita lamarinta fiye da na wani lamarin a zahiri kuma sai girgiza kai saboda gudun sosa mata rai ba haka bane basma a yanzu dai nan kusa Bani da tsari ko tunanin yin aure shi yasa na baki hakuri dagowa ta yi idanuwanta sun zama jajir ta saka idanuwanta akan shi duk da shi ba ita yake kallo ba cikin rawar murya alamar za ta fashe da kuka ta ce me yasa me yasa ba za ka aure ni ba a hankali ya tashi tsaye tare da feso iska daga bakinsa sannan ya kalle ta har yanzu tana zaune ya ce ina da dalili na sai dai ba dole sai na faɗa miki ba na gode taku ɗaya biyu ya yi ta yi saurin miƙewa ta ce idan baka faɗa min dalili ba zan tabbata ina ganin ka da laifin kin amincewa da bukatata saboda kawai ban maka ba chak ya dakata sai kuma ya juyo a tsanaki. tamkar wani lafiyayyen damusa ya zuba mata idanu gyara tsayuwar shi yana ci gaba da kallanta sai dai bai da niyyar yin magana ita ma gyara tsayuwar ta tayi ce, eh ina son ka labai kuma ban san me zai faru da ni ba idan har baka amince min ba kugun shi ya dafe da hannu daya inda ɗaya hannun ke karkaɗa makullin shi ya ce basma ba na so ki ji babu daɗi dalilin da yasa ba zan amince miki ba shine mahaifiyata ita ce rayuwata ba na haɗa ta da komai a duniyar nan ni ke kula da ita tun da lalurar nan ta same ta idan na aure ki zan iya tauye ki ta wasu ɓangarori da dama sannan ba ni da tabbacin za ki iya haƙuri da lalurar mahaifiyata wannan shine dalilina na kauracewa duk wata mace a duniya cike da kisa da makirci ta durƙusa gwiwarta a ƙasa tana kuka sosai ta ce dalilinka dalili ne mai karfi kuma ko ni ce a matsayinka abin da zan yi kenan sai dai ni ina so na aure ka ne saboda ina son ka tunda ina son ka kuma babu abin da zai gagare ni yi maka yalla bai ba wai mahaifiyarka ba duk wata mace a duniya ina mata kallon uwata ce bare kuma mahaifiyar wanda na mallakawa rayuwata ya Allah ya furta yana sake dubanta juya mata baya yayi yana murza sumar kansa dake mummurde yana tunanin abin yi ya fi minti biyar a haka kafin ya juyo ya mata alama da hannu ta tashi miƙewa ta yi tsaye tana share hawaye da makullin motar ya nuno ta ya ce share hawayen Na ji zan amince da ki, amma a bisa wasu sharaɗai kin amince kallon fuskar shi ta ita ce babu wasu sharaɗa da za su hana na amincewa bukatarka ta faɗa kawai ka faɗa kawai ka kuma yanke an riga da an gama waina idanuwan shi tare da kallon titin da 'yan makaranta suka fara girmawa saboda lokacin da yayi sannan saboda lokacin da yayi sannan yace, sharadi na farko koda na amince zan aure ki to auren mu a sati ɗaya kacal nake so a daura kallanta ya yace kin amince jim ta yi alamar tunani a ranta take saka kutumar uba sati ɗaya auren nawa to amma kuma ya za ta yi tunda ita ke so na kai ta ce na amince murmushin mugunta yayi kafin ya ce sharaɗi na biyu a bikin mu babu wani abin armashi misali akwatuna goro kuɗin waye da waye fati damu kamu da sauransu kin amince kamar su bitar baki ta kalle shi tare da dagatawa daga goge hawayen da take ta ce kana nufin ba za ka yi min lefe ba boye murmushi yayi ce zan miki amma bayan kin tare a gidana da sauri ta girgiza kai ta ce shikenan na amince in dai zan same ka jinjina kai yayye ce sai sharafi na gaba kuma na karshe shine ranar da zaki tare a gidana dole cikin ukun nan ki sani dole cikin ukun nan ki zabi wanda zai kawo ki dan bana son wannan bid'ar da hannu ya shiga nuna mata na daya ni na kawo ki da kaina na biyu kuma mahaifinki na uku kuma yayunki da ba za su gaza uku ba su rako ki idan kin amince shi kenan bakinta da ke rufe da hijabi ta motsa ta hanyar faɗin car uba amma mutumin nan mugun ɗan akuya ne amma wallahi sai na ga kwal'uwar daka a labdabce ta jinjina kai ta ce duk na amince na amince dama ai duk abubuwan da ka lissafa ba dole ba ne al'ada ce ta zo mana da su a zuciyar shi ta furta dan bai yi tsammanin za ta amince wa duka sharuɗan nan ba duba da shi yayi ne don kora da hali sai dai ba komai ai ba ita ke da kanta ba ya tabbata ahalinta ma ba za su yarda da wannan abu ba don haka ya kalle ta tare da buɗe murfin motar sai shi shikenan zan yi magana da muzaffar sai ya kai ni wajen mahaifinki cike da kunya kamar gaske ta ce to na gode Allah ya tsare amin ya faɗa yana shigewa motar ta sauri ta juya tana shiga gidan ta tabbatar tana tabbatar da ta shiga ta idasa zubewa a kujera tana kwale kiran Muzaffar gyaran murya yayi alamar yana banɗaki don haka tace ce kai bakin arni wallahi ya amince don haka daga yanzu ka fara kirana da matar oga idan ba haka ba zan sa ya koya maka hankali juyawa ta yi ta bar gidan inda ta bar muzaffar da haushi da takaici don shi baya son ta ma nuna ta san shi a gidansu gashi yanzu wani suna da ta kira shi da shi ya tabbata kakar shi sai ta faɗa wa maman shi amma ba damuwa zai yi maganinta ai ai dai dole ta cika masa alkawarinsa na haduwar su yau Allah sarki wannan kenan bayan kwana biyu shirye-shirye ne suka kankama na bikin aure don kuwa daga wajen basma da iyayen da shiri suke sosai na aurar da yarinya Alhaji Mudan kuwa goyon baya ya ba Khalid ɗari bisa ɗari akan duk sharɗin shi don a lokacin shi ma a matse yake da a yi bikin irin tasa a satin nan wani sati na zagayowa a ɗaura auren shi da ke lambo wanda iyayen suka mishi alfarma dan ya tabbatar musu watan gaba da sati ɗaya zai raka uwar gidansa zuwa Tunisia saboda matsalar hawan jinin da ke damunta dan haka suka masa wannan alfarmar yanzu haka ya wani zumunci ne ya sake kulluwa a tsakanin shi da Khalid tunda ya fahimci dan uwa ne ga suke lambo gidan mudan banda tashin yaren zabarmanci baka jin komai a filin gidan inda mata suka zage damtse suna ta aiki wasu na gyaran kayan miya na abinci da za a yi safiyar gobe na ɗaurin aure inda wasu ke sarrafa naman da za a yi girkin da shi su suwai bana falo zaune inda suke ta tsegumi a kan lamarin aure cike da gajiyawa da zancen babbar yayarsu ta ce don Allah ku bar su su yi ta imana ina abin da ya dame mu idan ya wulakanta ta ai ita ta so da yanayin bacin rai suwai ta ce haba dai salamatu ai abin ne yayi yawa kina jifa Sharaɗi ne ya gindaya musu ba dan ta lalace ba da shegin kwaɗayi me zai sa su amince da wasu sharuɗai bayan su ne masu mace kamar wacce ta yi kwantai kwabe baki sa'adar ta yi ta ce Allah yana gani ni fa na fi tausayin mijin tare suka kalle ta sai suwai ba ta ce kamar ya a tsanake ta ce kun gane yanzu kafin na zo nan na biya ta gidan kawata fadila matar abbas aminin mijinta ne sosai dan na same ta tana musu shirin abincin ɗaurin aure ita ma wallahi a yanda ta fara iman bayanin shi mutum ne mai tsafta da nutsuwa basma kuma a cikin su waye bai san halinta ba bi baki suwai ba ta yi ta ce hmm ni dai kam zan je ta tunda ta ce yayunta take so saraka ta ko dan na gane wa idanuna me a jikin mutumin nan da basu makewa mutane iskanci dan ta aure shi dariya shafa'at ta yi ta ce za gani kam ko bayi da komai ai yana da masu gidan rana wannan ma ya isa shigowar basma falon ya sa su zuba mata idanu tamkar yanzu suka fara ganinta hakan ya sa basma murguɗa baki tare da miƙawa kawarta wayarta tana kara kallon lallan da aka gama mata yanzu wanda ya kyau sosai ta wuce su tana faɗin idan ma zaman gulmata ake ni da mahaifiyata Allah zai saka mana haka kawai ku baro gidajenku ku zo nan ba aikin da kuka kama mana sai gulma a hasali suwai ba da ta fi su zafin rai ta ce ke basma zan ci uwarki yanzu Kar ki dauka amarya ce ke wallahi sai in karaira yaki marar kunya tsararriya. sama da kasa ta harare ta tace to bismillah idan kin fasa ya ni ba kya tsoron Allah mikiwa ta yi a arzike da sauri salamar ta rike hannunta ta ce ba lafiyar ki kalau kuwa me haka komawa ta yi ta zauna tana hararen basma da ita ma ta wuce ɗakinsu. su dariya shafa'at ta yi ta ce sai ki raka ta gidan nata ai wallahi ne dai ko ina cikin wanda suka yanke za su raka ta sai in cire ni don ba zan iya da marar tarbiyyan can ba soye ba ma cewa ta yi ni na fasa shegiya kazamar banza dariya juwairiya ta yi ta ce a gaba ma aini ina jin sai dai ko in ta haifu zan je gidanta don kun san ba shiri nake da ita ba kyalkyalewa suka yi da dariya sai salamatu da ta ce to ai aljanunku ne ba sa jituwa kuma naki sun fi nata hauka haka suka ci gaba da tattaunawar har magaraba ta yi sannan suka koma gidajensu don kan dukkaninsu da sun san saratu ba za ta yarda su kama musu aiki ba da ba su zo ba amma tsaf ta kalle su tana murmushi ta ce ai ba ma sai sun bata ba sai ma sun bata hannayensu ba ga ta nan sun ishe ta riga da wando Allah sarki wannan kenan aure kan ya ɗauri tsakanin Khalid da kuma Basma a safiyar Asabar da misalin karfe takwas da minti talatin a kofar gidan Alhaji Mudassir dama. ta wajen su basma kan biki suke sha sosai kamar ba gobe inda a wajen Khalid tun bayan walimar da yayi wace ita ma dan kar ya zamana butulu ne a wajen ubangijin shi yayi ta bai sake komai ba hasali ma yana gida yana ta ɗawainiya da mahaifiyar shi da yau tun safe take masa rigimar dane dane danejo da fari ya yi kokarin nuna mata ranar yau ta musamman ce a wurin shi a tsanake irin kwatanta mata da cewa yayi aure shi ma a ƙarshe fuskar shi ta wanke da zazzafan maran da ya sa shi dole ya ja bakin shi ya yi gum karfe tara na dare murmushi ya sake tare da duke kan shi ya shafo su murshi, yana sake danna wayar a kunnen shi ya ce kawu na gode da wannan karamcin yanzu haka ga mama amcan ɗakin ta tare da danejo daga wajen kawu ya amsa da dama dalilin da ya sa na ce su kwana kenan gobe sai su dawo kaga kai ma yau ka san ango kake shi ne ya sake subuce masa dan shi wallahi baya jin wani abu na musamman game da auren nan har yanzu. Haka ma duk da amaryar shi na ɗakin shi, amma baya jin wani ɗar na haɗuwa da mace wacce ta kasance iyalin shi. Jinjina kai yayi ce, sai da safe kawo. Amsa mishi yayi da sai da safe kafin ya mike tsaye tare da zar hannun shi ya ɗauki ledar da Abbas ya miko mishi bayan ya rago shi. Gyara hannun babbar rigar sa yayi sannan ya tunkari ɗakin amaryar tashi. sai dai yana isa bakin kofar ya tsaya cak tare da dan gyara nutsuwar shi sannan ya kama hannun kofar da niyyar budewa a hankali sai ya ji kofar ta danyi gaba alamar a bude take muryar basma ya ji asigar shagwaba tana faɗin ni wallahi mama duka na shanye haka kawai zan wani tsaya ina shan shagwaba ina shan shi a hankali dakatawa da yi dakatawa yayi dan ya tabbatar waya take da mahaifiyarta bai yi tunanin komai ba a lokacin sai da ya ji ta ce mama har rubutun da malam ya bayar fa na shanye turaren ne dai nake jira idan gari ya waye sai na yi tsam ya ji jikin shi na neman hautsinewa da wani irin tashin hankali rubutu turare na girgiza kai yayi a hankali zuciyarsa na son ya karyata abin da ya ji amma kwakwalwarsa na nuna masa gaskiyar kenan Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan daga da sai mun haɗe da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin carabin kwai kashi na goma kashe fanfan safuna ta tare da jawo tawul ɗinta ta ɗaura tana faɗin ba dai uwata ba wallahi tsara mata idanu ta yi ta dafa